يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyar rahma na ɗan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Ridwan Lemo Allah cikin yankansa yau muna ranar sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta ranar bakwai ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da kiran manzo muhammad sallallahu alaihi da zuwa madina a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na sha inda za mu tashi a kan sabuwar matashiya inda na mai yarda mata suna da amur jiri shekarar kewa wa mauliduhu da kuma haihuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan shekara wa ba'uhu da kuma wato renansa da shayar da shi ila nisa'u a cikin kabilar bani sa'ad kabilar su halimatu sa'adiyya mana yake ado iskatu halimatin jini labarin abin da ya faru game da jiwa قال سبب قصة أصحاب الفيل malam yake cewa dalilin faruwar labarin ma abota giwa Allah abraha ta yi sabba wani mai sarauta da ake kira abraha ɗan sabba kana alimin lil najashi ya kasance a matsayin gwamna ga najashi malikin habashati ala yaman garin wato habasha shi wannan gwamnan na nasa gwamna ne alal yaman a kan garin yaman ma'ana daular habasha ta yi banki da sarautar da hatta mai da sa gwamna a garin yaman to gwamnan da jami'i na wannan lokaci shi ne abrawa a garin yaman فرأى الناس يتجهزون أيام الموت sai ya gama da ainihin mutane tana yin shi a wato ranakun taruwarsu domin tafiya garin makka sukan taru idan daro a shi a riƙi guzuri domin a tafi garin makka shababa amma Allah ya tsara mata ɗaukaka da daraja wannan tafiya da muke da garin banka wannan tafiya ne da sunan aikin hajji duka aikin hajjin ba a yin da irin yadda ubangiji ya buƙaci a yi an shigar da wasu abubuwan na bautan kumaka da amurka da zahari ido ya tsaba ba wanda da lokacin Allah ne bayan ba Su to wannan tsarira shi wato na tsari aga a yaga wato ana wannan dandazo da taro za a kama hanya a tafi garin maka domin wannan ibada to sai abin yana ne da shi kirka ne ba musulmi ba ne kuma ba a kan addinin magudanci yake sai ka ce ya irin wannan jama'a take dandazo a tafi garin maka tsakanin abin da shi ke kai na addini ko shi irin gudunmawa zai wadata addini a ta na gwamna a wannan gari da kuma jama'a ta tafi abokan wani abu wanda ba shi ne shi addinin da yake kai ma'ana shi shugabanci ya hana shi damuwa da addinin ƙoƙarin ke gaya zai ba wa addinin da gudunmawa na kiristanci da yake to aka gaba mu fagana da nisan da sana'a sai ya gina wani coci a garin sana'a babban birnin garin yaman tantar da abin yi wani mulin bari kinana yawa turare wani mutum daga cikin kabilar kinana ya ji labarin cewar an gina wato ainihin coci a garin sana'a babban birnin wato garin yaman sai yi su ya sha wanda suke kai na wato alin tafiya maka bauta ba za ka na ma laila sai yadda ya shiga wannan wato soji da daddare fara maka iblatana bil'ariya sai ya mamman ya shafe ɓangaren alƙibla da inda nabi ake kalla a ibada da ake a cikin lutu da haji da ya tashi tukurkura a wato fuskar alƙibla wannan wato toshi tunda an gina da wanda ke shi da suke tafiya maka jefi bauta فقال أبرهة في شوال الذي أبرهة يجي من الذي a ana هذا wane ne ya karfin halin yin wannan aika-aika ya ce ina gwamna mai shugabanci a wuri a iya zuwa a je a yi kashi a fita a shashafa a ciki ina a rashin ne ta hanyar zaɓi kan za ka ce muna da mutum ne da cikin masu bauta a wancan kashi da muke so da wuce shi. Sani a zai sani wanda ya ji abin da kake ina da. ta ce wa kana so ka samar da wani wuri za a rika bautar ba sai a rika kafin shi ana tafiya wani makka ka'aba a jiya bauta ba za a gurin bauta na an samu musu fa hada ma akwama sai shi akwama ya rantsi la yasiran da ila al-ka'bati hatta yahdimaha lallai sai ya je da ka'aba ya kuma wuce وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك يربط وثيقة زوى shugabansa na jashi da ya turo shi gwamna a nan ina da ba shi labarin ya nuna wurin ibada sun a garin sana'a don karkato da hankalin laraba da suke da a kama amma an samu wanda ɗan hali ya zo ya a ciki ya da ko da haka sai ya yi ɗan garin maka da rubutu ka'aba. فسأله أن يبعث إليه بفيه yaro ne ya tambaye shi kan wannan aikin da zai tuna gaba na wani aiki ba ne kuma yana so yi wannan gasa mashahuri wanda zaruma ya aiko masa da ita akan da za a ji a gudanar da wannan aiki. Wa kana lahu ilu shi kuma sarkin habasha na wannan lokaci yana da jiwa yubaru lahu mahmud ana kiransa shayabo gannanta wannan wato jiwa ita ta sarki a fara masa suran kama mahmud irin sunan mutane ne لم يرغبته إرما وجسما وقوة فأعتقد من إرما لن يوفى وجن إرما da kaurin jiki ga kuma kalbi amma a karihu ilaihi sai ya aiko masa da wannan giwa tunda za a masa aiki a matsayin da nan gaba gwamnati zai aika aiki ya tafi زائدا mai tafiya zuwa garin يتفي إلى أن يتجه زوى مكة فسمعت na sai larabawa suka samu saukar cewa ai da abraha da nan ya yi shiri ya gudu yana so ije ka aba da rushe sai larabawa suka ji wannan labari ba an kwamu ka a kwamu da suka girma al'amari da shi ka ji wanda aikin ka babban wa au jihadahu haqqan alayhi duk da cewa ya nafsa ya zama haƙƙi a kansu ita zai je ko ya mutu gurin bauta ya zama dole su so sifafa ta da shi a ga wanda zai nasa ba fara da malibu ne wurin kirya mali tun daga yamma tun da tafiya da ke nisa ba wani sarki da cikin sarakunan gari yana yi ya fito don tunkara a ba yuqalu lahu gulafa ana kiran wannan sarki da gulafa makocin jama'a annabar shi ne wasu ne, ana cikin alƙur'ani ke cewa turkuri da ilayya annabu jama'a na faru ji, annaba wasu adadi na jama'a turunan ma'abocin jama'a muna iya zama ko yin sunan kalli da aka bashi fa ba da wuce iyaki abraham فعزمه أبرهة لأبرهة أبرهة إلى ترى أكون من سلك لكن يقول تشيش كتر آية الناس وأخبره أسير ليكون رجيت أمدار مدسيني فقال أيها الملك إن وانا سلكي دون فريسي كي وانا سلكي أبرهة فاستبتني فبلد لنا مكاني khairan laka shi ne yake masa alkhairi za ka more tasa da mahu wa aufaha sai ya bar shi amma ya daure shi dan kada ya ga lana da shi kuma ya zuwa ko ta hanyar da da ya masu uki ko da haka ne ya an yawa su kuma da kuma ta maka wato ta lana ya kamar ta وقال أبرهة رجلا حليما da wannan aika-aika da abaha kishiyoyi a ɗabi'ar da shi wasu ɗaya mai haƙuri shi ya ma da aka ce kai yi haƙuri kamar da kanka ta ne ya yadda ya bar shi amma dai ya ɗaure shi don wannan ya ce a ah, da kana da ƙarfin da zara ta mai da magana a rage maka a ba magana a laga ma da sai kawai gama da shi daga cikin haƙurin da ɗin sai a ya gane shi amma ya ɗaure shi فصار حتى إذا بلى من بلادي أطعم يجب أن تكون حتى يكون كذا لو خطأ أبيني أسمى الأجكرة خرج إليه نفيد بن حبيب القتل جمالي كما الأجكرة نفيد بن حبيب القتل إن يوجد تلقاء أبا ومن اتبع إليه من قبائل الأرض شيد وزن ستة تعود a tare da shi shi wannan lukai daga cikin wasu ainihin kabilun larabawa lukai yana da kamar wata ayayi ƙungiyoyi a matsayin taron dangi da suka su suka tunkari amama ba ba da ruhu sai suka yaƙi ƙungiyar amama ba har da mahu amama aka yi tunka a amama nan ma iya tsara a kan su ta kawai ba a haɗa lukainan sai ya kama da zai jagoran rundunar da ta tsakare shi amma da kawo ayyukan mai ce da shi kai wannan sarki ji shi nufai da ana kama da ne da ziruna da arzin awa ni ni ne ka a garin larabawa larabawa sun san ne na tawaye na san kuma ya larabawa kuma ya garin larabawa yake ka rike da jagora an gane ko to wannan magana ne wala maka shi ba cewa wa hadari wa ya laya ala qawli bil sabr wa waɗannan da Allah yana guda da su na ɗora su kan jama'a da suke ƙarƙashin shugabanci na za su ci abin da kace za su yi na mun yi tsaron da ni da jama'a da nake shugaban rundunar ta ta ƙara yawa A da ya ƙara ƙarfi ko to wani shi abin da ba wuce ke to an fara ya ko wannan ko wanda da ke da shi da shi to waɗannan ayar guda biyu ga shi abin da ya faru da a yi tabbatar da su yi kiran kawai kuma sun bi to da haka faru shi na yi da shi da kawai ne sayar da kamar da raina tare da kai shi ne yake kai, fasta ba kawo shi na ne mashi tare da shi wa kawai da ma'ahu ita na tare da shi ya duk dubu ala tsare ina nuna maka hanyar da za a bi dan aje har garin Makka a rusa Ka'aba fadan na marra da tsari yayin da ya zo wuce ma ta garin Bari da masu mas'ul mini mu'tab ya masu da mu'tab shi ma ya wuce na tunkara fi rijalin mai taqib cikin wata ayarina wato mutanen taqib فقال a أيها الملك نحن أبيك كيف تدعو على ba magana a kawo ba shi ita ka ga mana da take nan kuma yanka yakin baka ne shi wa nahnu nab'athu ma'aka man yadudu za mu haɗa ka za mu aika wanda zai ci gaba da nuna maka hanya shi ya samu da nuna hanya su za samu ƙari da ya suka ta su biyu su asuwar gudunar a su ra'ayin da ya ɗarfi shi kaza za a to za mu aika wanda nan wanda zai nuna maka hanya fa ba'athu ma'ahu bi abi rihan sai suka aika masa da wanda aiki kira da shi abi rihan babar rihan suka ce na wanda na ba maulan shan wanda wa bawa ne na fa kharaja hatta ila kana bil muhammad kika tare da wannan nan da aka da shi a matsayin da nuna maka hanya har sai da ya furta ake cewa muhammad shi da ba da zai masu san kasa yake ga mana ne muhammad mana guri da muhammad za su da ƙaramin rubutu a ɗan yi lamba ta yake makari sharka makara wani guri ne da yake gabas da maka an dari da fa'in a kan hanyar zuwa mare ana makamar shi shi da shi da tsawon nisan wato kilo nisa ashirin mai makara daga makara sai kuma ya ci gaba da bayanin littafin da ya shiro wannan bayanin wannan ko abin da yake bukata dai yin jikin to da ya yi shi wannan guri ko wannan mata abu ilman a nan Allah ya wa abu ilman cikawa gona sa na sanin hanya da aka bayi daga wajen wasu ainihin masu don wannan nadi yusuf ya kuma rubutu shi wannan abu da shi ne wanda na rawa suke yi kan kabarinsa bayan mutuwa saboda ya kyauta mutuwa ya zama da nisan su da za a wato raka da nuna hanya da wanda zai yi rushe musu gurin mutu duk da ku ta kai da tun da ya mutu kan a hanya to shi ne su zama da jikan kabarinsa an samu shi tsarin da da shi ne jikan shi da giri ne tun da ake jikan shi da وبعد أضع رجلا على مقدمة أبي يوم to shi amma ya aika da wani mutum wanda yake shugabanta jagoranta wato da wasan da suke na ƙarshe. Saboda haka shi da yawa وأمره بالغاية على ألعان الناس إذ يفرق أبن ذاك قائم أي كما إن وقوع تدخل إلى أن تشتر ولم تعلم كيد المكة حتى تريمون رحمة عليه شاهدون إسماكي عواكي نتروك تقومون بس كان الأشياء كيد فجمع الأصوات إليه ألوان الحرم shi wannan mutum da aka tura shi da abuwa a sunan ta fito da ya gaskara masa wato dukiyoyin jama'a da ke wato haramun makka mai alfarma guri wanda yake abin tsarewa da ya ɗan wanda ya san kawo shi wa asaba ya abdul muttalib ya atai ba'i cikin dabbobin da aka samu abdul muttalib kakar annabi muhammad

فقال أرسل شريكها yake ne ka isar da jagora zuwa ga shugaban jagoran su maɗaukaki cikin su annan ne nan aji da isan a da su ba zuwa na yaƙi ba ishirin da na ba ban zo da ba ci su da a cikin nan in ji a na zo ne don in rushe wannan ɗakin da ke cikin garin ayayi a tuzu da suke da wasu wajen biya su kuma ba su aka haramun gwamnan su da aka ba, fahala da abdin lokacin da na ne ba, sai shi wannan da aka aika aiki fi zuwa ga abu lokacin da ke gama tafon da aka furo shi. Suka lokacin da abu lokacin da ke gama wani. Fahala abdin lokacin da ya fi lokacin da ya ma da zafi ya gano an wata da hannu zai sun kare ta ba Allah ya rabu ne da kowa yake da shi shi da yake yi abin da zai yi na kokari to mu ba mu da hannu zai da zamu kankare shi an gane ko tanuqli bainahu wa bain ma ja'a la za mu tsare tsakaninsa da abin da ya zo aiwatarwa ku ɗan kallon فإن هذا بيت الله وأتى المولى بيت لأمن وبيت قليله إبراهيم هما لكن بلاد بناء النبي إبراهيم ليش يجلس عليه السلام أنت ألا يتفتت ليش فإن يمنعه إن يا هنا يروشي شيء كان وهو بيت لا لا ليس لا كان كان وحرمه ومظلوم الذي يا أول يا أخاك wa haramu wurin da zai iya wato ainihin kiyaye shi ko tsare shi daga wani shi ake cewa haram abin da kake iya ya tsawon Allah ko kuma kake ba shi tsaro da kulawa shi ta ake cewa da matan mutum harim saboda ana ba ta kulawa aka san kawo ta sai dai ta ƙarfin mutum ya ƙare. To, da aka haka وإن يكن بينه وبين ذلك جسد إن شيء لأيكي يا قالي يهود فلأيكي يا يهودنا والله ما لنا به من قوة ولن تعرف ولن إلى أما قبل أن كان يسأل اليوم الأول يقول ما يشيء ثم انطلق معه عبد المطلب إلى أمره فنزل عليه عبد المطلب ita su tare da mutumin da aka aiko masa ya zo da wannan sako zuwa wurin Allah وقال عبد المطلب شيء عبد المطلب كان أنه صلى الله عليه وسلم رجلا جسيما مثل هذا يكيد جيكي إلى الكبر وزيرا لا شوك لا جيكي لا شوك لا ولا جيكي لا تكيد kuma kyakkyawa ina da ɗauke hankali ko فلما رأوه أبرهة يعند أبرهة yayin عبد المطلب أعظمه تجربة مريش وأكرمه يمرت مريش مش إيه المرتبة shi da yake da ƙarfi da iko da runguna idan ya tura a je a zo da shi ko kuma shi ya a matsayin ya ce bayan zama zai shi da shi da magana ta ce masa ko ko in ya na yi masa da kyau ita zo wa da yin da rage a kan kujerar mulki ko kusa da ni. da saboda girmama shi da yadda ya yi zuwa ya burge shi ya yanayin yadda ya zai shi kan wannan ba alama jiragen mutum ba sai ka kuma da daga kujerar mulkin nan akwai shimfiɗa da tura ko kuma wani su za iya faɗa na shimfiɗan masarauta sai ya zauna a kan shimfiɗar kuma ya zauna da abdulmutalib فطلب منه أن يرد عليه مئة البعير Jabu masa shi shi a sun sai ne yi amma idaro masa da ragunarsa guda ɗari biyu. Allah ne amma ba min mali ya kama waɗanda ya kama su daga cikin dukiyar Abdul Muttalib. Fakala Abraham, Abraham da yake da Abdul Muttalib, inna da kunta a jinsu hakika ka burge da sallar kawai farkon ganin ka da dai ka burge ni an gane ko shi da ra'ayi ka lokacin da fara ganin ka wani tukwar jini da girma ya kama da lafa wanda ta zahar tuki ba amma ta yanzu ta ce mu na ji wani ba sai mun ba ba da kansu an gane ko shi da nake so yi shi kanko ya ce ba gudu ba da gaba kuma ya zo a kan al'ummarsa da garinsa da gurin ibadarsa da ya ce ko shi a bani da domin ta ne ta yi kamirin ta rikta da alwakaru bi min al ne ko suka ji ba sa san annabi Yusuf ko ɗan uwan annabi Yusuf قال عبد المطلب يا عبد المطلب يما أقل نزل يما نزل كاتب نزل يما أنا جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك إيش kula ko zuwa ga gidan da ɗakin da zan rushe shi wanda shi ne addininka kuma addinin iyayenka da kakanninka wa shara ku shi ne kuma da zama ku wannan da da ake larawa su gurin ku wannan ɗakin wa ismatukum shine kariyar ku dan haka ba ta wato zubar da jini a nan gurin ko ne aka mutum aka zo ka ba to ka sha wanda kashe babansa ko babansa ba zai rama kan cikin ka ba sai dai kun ku shine kariyar ku da na zo ne a tsimahu dan shi kamar ku kallon ne amma ba ku ce mun komai a kai shi ku ce mun komai na wannan ɗakin tare da kai ba ruwan ba, ko kula wani zargi mu ne biyu za a ce da irin sai da shi tsarin magana a can ba kuma ka guda ɗari ala ana rubin ibilu ita abin da ya da maka magana a kan rakuma ni ne ne shi. ni ne ubangijin su an gane ko in an ce rakun shai malin buhu ce ni ne mai shugabantar rakuma kuma ni na mallake su na wani wannan su da ku shi ko wannan ɗakin da ka hau ina da naku ne shi ina da domin ne sa yamma gobe ka shi ne zai hana ka taɓa mataki ba ni ba فأما بإذنه فردت عليه. إذن كما شرع كمان. كان كمان ما شرع كمان. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر sannan sai abu su kan yadda da gogon amma ita ma hanya da rakunan sai ta fa zuwa rukurai shawa waɗanda yake shugabanta waɗanda aka nufo yau da zuwa ita ce an san jada muka yi da haji na ce a ban rakuma na da kama ike shawa to ni rakuma ne ma suka ne kaza kaza kaza kaza kaza dai da muka na kuma za a masa ɗaki nan domin shi shi zai kare kayan sa ba mu za mu kare shi ne hanyar da za mu kare na tsawon wa ana an yi da hamar domin su jima su ce magana shi ba zai tsaka akan mutanen ƙurashawa shi abdul mutsali kakan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci jama'ar ƙurashawa an yi da hamar da cewa dukkaninsu yi ƙoƙarin tsare kansu da kare kansu yi wasu musu a kan duwar a fice daga makka a fice da wajen kaba a tafi kan duwar da suke zagaye da makka kowa ya tafi ya tsara kansa daga abin da zai faru kawman alaihi ko min ba'aratin zai? don jiya, musu tsoron mummunan abin da zai samu wannan runduna ta abawa da tabbata ba za su tashi lafiya da su da mai ɗaki amma don kada abin da ya shafe su ki shafe su kuma na aini da illa da nuna dawa su a tafi kan zuwa su a kai babba a lokacin suka aikata haka gari ne da shi suka rufe ko su guba babba to ba da ba da zai guba kara ba aka ba ma ko da jama'a ana haka sai Allah ya aiko da wasu tsare cikin ayoyi ayoyi jama'a jama'a jama'atu jama'atu kungiya kungiya ma akwai da zaɓin hadarin yantici duk sun so ina ɗauke da dutse na busasshen yankuri ka samu a bayani ƙasa ka kwafa ta ta kwafu da shi kwafi sannan a gasa ta ta haɗe jikinta irin tamburo da yake cewa yanzu ya kake jin ke kuma na wuta wasu da ke an ce jirgi abin da ake nufi a zuwa su ke tutsan da yake haɗaɗɗar duk shi ake so su ce ijaratun min sijji duwatsu waɗanda suka amsa sunan duwatsu da su suke ɗauke da فلم يجد تلك الإجابة أحدا إلا أنا babu wani wanda wanda dutse ya zama daga cikin mutanen arwa ba ce sai da ya sa da harkaki ya yi nan fakara da basiriyar su a da wanda suka rage suka fita suka tuhu abin da ya karɓar ya tuhu ya ta kama suna suna yanke jikin kama suwa bi kulle da rigi duk hanyar da suka an karɓar wata hanyar da aka duba kowa yana neman masira ba sai da ta hanyar da aka yi ba ko ya ko kana cikin tafiya biya, aka yi ne da yi ko da ya ke ji gaba ya nan da makwantar ta ta masa tabaru ya yi ko suna ta halaka a lambun a dukkan gurin da suka tsinci kansu halaka ta yi shi da gurin da ba su ta samu kanka wa ba'atha Allahu ala da da'an fi jadali shi wanda zai jagorar rundunar abraha sai Allah ya aiko masa da wani cuta a gangar jikinsa fa ja'ala tasaqatu ananihi sai wato ainihin gabbar da suna tafi eh, da wasu na fago yi ya dauke mutu da sai sai da kuma kuma ta ɓarɗa ya da suna da wani jikinsa to haka aka ta wato radarsa da kaɗan da Allah ya ce fa'alu limayu حتى انتهى إلى صنعاء بعد كان المسيح يمشي إلى صنعاء makarantarsa da da yake shugabanci ga na dawo babu yiwa babu tsairakiya duk ba hana sannan ya babu wani tsanan sunan zama da nau da ciwo ba. Wani wani ya hada a wannan lokacin ne na zama sunan sulfihi Allah ya ɗaukar da suratul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi wa hiya yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama galamniya da kowa da komai arrahim da jin ɗaya yake tsanci bayin da suka bi shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin da ka da ubangijin ka yayi da ma'abota yiwa ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da duk wanda wannan sura ta je gare shi alam yaj'al kaydahum fi tawjih ba kaga yadda ya sanya mugun nufin su ta kalan lalatar da shi ba ba kaga yadda ya lalatar da mugun nufin su ba mugun shi da suka yi da rushe ɗakinsa ba mu shi da ka lalatar da ka fantantar da shi shirin da aka kawar gabar da shi to daga ga yadda ya warkazar da mugun shirin su ba wa arsala alaihim tsayran ya kuma aiko musu da wani tsuntsaye a babi jama'a jama'a ayari ayari tarmihi bin midara suna jifar sauran duwatsu min sijjin na wato busasshen yankun gidan wuta ko min sijjin na tsokan da yake haɗe da wato ainihin naka an kuma gama shi ya haɗa cikin da ga alamun fa'afin makon suka mai da su kamar wato kan namun da dabbobi suka ce ya abin amfanin jikinsa suka tattace haka idan ka kawo dafa abinci a jikin kara sai da abin da za ta ci to za ka tattake kuma wanda ba ta da bukata za ta yi wurin to haka duk sun gaban su an da zan suwa su kamar irin wannan kalmomin da aka saki wasu kuma su yi ta'arfin makul kamar ciyawar da aka cire in an ji an ci abin da ya yi na zan suwa su sai an mata kai ya haɗu da kashi ya zama nan wa fi zalika al'am a wannan shekarar da aka yi wannan al'amari na giwani ولم رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya yi manzon Allah annabi Muhammad kira da shi Allah su tabbata a gare shi yawman yawman litnaini a ranar litinin litnaini ashara da lailatul qadr a daidai ranar sha biyu da wata da ta shuɗe min shahri rabi'il awwal a watan rabi'il awwal محرم سفر ربيع الأول وقت على أخو سكين دير ومسلمين كدرة a cikin wannan aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya ta haihuwar annabi isa alaihi salam a tsarin haihuwar annabi da haihuwar annabi isa shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya ta haihuwar annabi wasu kuce da saba'in da ya ce mana shekara shekarar giwa ko kuma a ranar sha biyu ga wannan ka zai ba wani sai kan faɗa sai ke nafsa alaihi muhammadu da ishaqan muttali muhammad ɗan ishaqa al-muttali shi ne gudanar bayani a kan cewa wannan kira na haihuwar mutum da kuma imamu da shi kuma jagora ne hujjar dalili abin dogaro a kansa bin mawazi wajen sanin yaƙe kan da suka faru a duniya da kuma abubuwan da suka faru da tarihi wa alaihi umuru ahlul jira ayarin malaman jira masana tarihi na rayuwar manzo da mawarsuka sun tafi a kan wannan abin da ya tafi a kan cewa ranar sha biyu ga wata rajul awal aka yi manzo a nan da wasu arziki da sauran malaman tarihi كما نص عليه الحافظ ابن كثير كما يبدا تفسر هذه جنجرة بسورة حافظ ابن كثير وشيما أثر هذا في بيان الشيء ولا شيء أبدا جمهور معلومات سيرة التاريخ وماذا إليه الدكتور أكرم بياع العمري دكتور نزل الإمام ولم يلعب مكة ومشي مدينة فجاء المسجد المدينة da suna hassan da ya hukumari wanda shi ne shi ma abin da ya karkata gare shi ta da mu magana ya ba da ibn ishaq wa qilati saboda matsayin shi wanda ibn ishaq malamin tarihi da kuma amincin sa wajen ba da labarin abin da ya wakana a cikin tarihi وقال في ذلك محمد بن جبير بن مطعم أما أبو محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل shi yana da cikin ɗaliban sahabbai da girma shi ya saba haka yake ba ranar sha biyu ga wata bai وذكر أنه ولد لكمال القانون الذي الأول إذ شيء أبن جيد بني أن يوم يقول لا شكر لولا النبي الأول يعني كمالا كتبه كأول ورجحه الشيخ ناصر الدين الألباني shi ko malam na san je da albani sai ya rinja shi wannan magana ita ce ta shi wannan da saboda wannan aka yi manzo zuwa ranar shari'i rigo ta kama da albani ne ta yi mai iya ta ka'ini saboda sanar shi wanda ya faɗe shi ta shi yana da ya kusan lokacin maka akan wannan da ya zo baya A fahimta saboda har da kan jari in aka kuka an kusa abu in aka yi ta ta ina za a rasa wasu abubuwa يشوفون ولا نسجد كما قال في ذلك محمد بن عمر الواقعي كما يتسجل أن مرضمون بنابي شكر محمد بن عمر الواقعي شكر يا موسى فنص على عشر ليال من رجل أو الإشعاع لا نظلم بوسعه to ko da an gane shi zai kana da wani ce to bari abin da zai farwon da gema mu farwon da gema mu dindima da ko da zai ce da goma ya bi ko to shi wannan da ya saba din bai ce wa ranar goma ga wata ya faɗa ga mukhalifan da zai da shi abu ibn ishaq ya saba wa malamin sa ibnu ishaq shi Allah ne wancan mai cewa sha biyu ko kai ko bai ku fara abin da malamin sa ya domin da ɗanɗanon ya cikin ramadan wannan da ta nufin ko sai a bar wancan da gwamnan da gwamnan sai a tafi mai zaya والواجبين مع سعة علمه وسعة علمه شيء الواجب محمد بن عمر dukkan yalwar ilimin da Allah ya nufi bin mamari na sanin yaƙe yaƙen tarihi illa an samu masu kaji ba nan ta hadisi sun ce abin aiwaki da shi wa kad tantahu jama'atu ila al-luqat wanda da cikin ɗan keke da keke da yanzara akan mutane su sun ce makarici ne ba ko share shi ba a kama a kan shi ana yi wa kuma ga abuwa mu ma da yake kai ba da yin maganganu guda uku akwai wasu ma kai yanzu da duk kana da baka ta ayyuka ba ya kala na haihuwa annabi da za ka zo da kai da za ka haɗu wannan magana to akwai da yanzu da shi kana ko sai da wannan magana ma ta yi ka ban an kawo da ake kaza wani da kaza ko da aka ko a kai yaran shi ne sha biyu ne goma ne ko shi ke da kan ne ko ke ma da haka ko da ya ba shi haƙƙin wa hunaka aqwalu umma zahaba ilayhi aqwalu akwai rukunan da daban wanda rukunan da kuma da nan suka ba in kana kan ganin haka ka salo mai baɗi ko su sai ka duba asirin da bawiya da ibn kafir da rayuwar rayuwar annabi da na ibn kafir mujalladi na ɗaya shafin ɗari da da tara وصحيح السيرة النبوية لكن كان شتى تاريخ النبي للألباني ما لا ألباني شيء ما يلعب والسيرة الصحيحة تكون إن كانت سيرة منذ قتالي منذ العمري لا أكثر من ديار جاء العمر ذات الوقت النبي أقول لك يوم القيامة kwarewa da gogewa da muka samu daga wannan karatu kamar ka ce amfanin karatu da muka rairayen abin da muka koya wanda ta da wannan shi ne wato sinadari ko kuma sai kuma sai karatu da muka yi duk da bayanin sharafin sharafin ka'aba karatun da ya gaya mana ɗaukakar da ka'aba take shi a gurin Allah da kuma bayan Allah وكيف كان العرب يعظمونها أرسل يقول لهم يا ناربا لا ربا مخاب كيف مصعب ويسمونها قوية يأتي لك كيف لكونها من بقايا إبراهيم عليه السلام تقول kuma surar da raguwa أقول sauran abin da النبي إبراهيم أبنى addinin أبنى Ibrahim. Abu na wannan karatu ya yana mana kushen da kiristoci suke da shi wa hifzihim da kushen da su alamar kada akan garin makka wa alal arabi da kuma kan larabawa الذين يحسنون هذا البيت ولد الكبير وانا الايت الان نقول إذ أن الدماء أجل مقدسات والممالة كائنة كما تقول عليه ما تركيب الإبادة da لكيلا dan al'ufiya shi ne layya to da yin layya da rai a yadda kai karanta a kan wani labuwa shi ne sabili ha a kan wuraren bauta masu tsarki amru wani al'amari ne zariyarsi wanda ya zama tafiya na nike da kan adam fi da insani a farkon halittar da Allah ya yi. Da shi na Allah suna magudawa amma suna ganin girman ka'aba har suna jin za su yaƙi ne faɗa wani wani abu ne da ya zama da ɗabi'a ta halittar ubangiji da wa ɗan adam mutum tun farkon halitta ji cewa mun ibada abun kaddarawa ne ta ce kuma ya ba ma da su a kan a ɗan da iya zogon mutum da mutum ana kawai sun ce ina hana da shehu ita wani abu mamaki na ce kuma alloli su kuma kula da yara. Ramadu da haka sun ji dawo dawo nan ko a sarki ma abu yake kirin na hudu kawana mahajinta makuluna duk suke kakakku ne yaya kan da aka faɗa shi kariyar suka lokacin mu ma mun ɗauki suka fi gidan wani da kayan kan mun yi za mu raka a cikin wannan a yau kuma da ka ci da ana tare an fahimta su to waɗanda suke ma a ita duk inda suke tafafu ne ba har da ya isa ne da ta'awar ma a ba ba da ce waɗannan wanda suka taimaka wa ko suka kirki sai da tsakanin su a abraha da ke ta daga rushe ka'aba wa amilu da suka zama wasu sun aikata aikin da masu yi aiki suke ɗan sa ido suke lahu da shi wato a yin abuwa a suna masa wasu masu dajin da wato sawa a hanya da wani sauransu. Yake cewa da shi wanda suke wannan, kan akwamu man'o'i da shi duniya wal asira. Sun wayi gari sun tsinci kansu a tsinannu ababen tsinewa duniya da lahira. Tun daga ɗaya kan abu da wani tun daga ana jifa amarin ta kuma alamar da yake sha shi ma amarin bai ba wanda yake yake cewa shi wannan abu ya wayi gari ya zama wata alama ga waɗanda suka aikata mummunan aiki al'amala masu aiki wanda yake abinci wani na da wanda suka yi abu na ha'inci wa zannan mu ne min qibali kulli man marra bihi dan haka sai ya zama wa zannan sai wato kabari abu ne da ya zama yusuf ana jifarsa shi kama wurin yan qibali kulli man marra bihi ta fuskar duk wanda ya zo wucewa ta kabar. Kuma ta hanya ta kawo shi nan sai ya zuwa duwatsu ya fara rage wato ainihin jin haushi da ba daɗin da suka yi da abin da abu da ne. Abu na biyar, hakikatun ma'araka, bayan babu wa a dari. Wannan lalabi ya halar da mu hakikani yadda karawa ne da ya yi tsakanin Allah da makiyarsa masu ƙoƙarin wuce gurbin kansa. Fa ma kana kana kuwar da al'ummi duk yadda ƙarfin maki ya kai ya kawo wa kushudu da kuma tarin rundunar da yake shiga fa inna lan tastati'a an taquma lahdatan wahida irin wannan runduna ba za su iya tsayawa ba daidai da iskawar ido ɗaya a mama kowacin nan a gaban ƙarfin Allah kuma kaɗan wa gabaruci da kuma wato rinjaye irin nasa da kawo da irin zasu abu na yi malam ke da sabon jini wannan labari na yiwa da zai mai bala'in da kuma da fiye na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalili ne kwakwara a fili dangane da dalilai da suka nuni ga annabtar annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda za a yi koshi ya zo da rayuwar wannan bauta a kan kaɗai da dukkan abin da aka shigar ciki na miyagun abin da za a kasar a yi a cikin su gaba ta da makamantarsu to don shimfiɗa na zuwansa Allah ya ba da wannan kayan haka ta faru. Cewa shi annabi Rahama ne ya Nabi a ko da mana ya kira ne zaman da shi. Cewa wannan abin da ya faru Allah ya rubuta a kawun yin rahamar na da za ta same mu ce aka wa shimfiɗa da gari kafin ta su. حفظ الله تعالى لغيره wannan karatu ina sanar da mu wato kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala game da kayansa tsaro da Allah yake gawa kayansa sannan bayan haka malai gudanar ne hama bai da wuce dukkan harika wanda ya tsare gidansa ko ɗakinsa a wancan abu ne faru na tsarin jini kuma kan ya kawo yau shi ne ya tsare shi a yau da nufi yana nan ko ya ci gaba da tsara tsari wannan ya tafi a ahadu jinan ce ko kuma ne ko jima'a yi ne wannan ya tafi a ahadu jinan ce wa haini babu wani da zai da iko ko zai iya da makircinsa ko wasu dabarunsa an yi an yana man mana hadal bai ya iya cimma wanda ya raiwa wannan tsaki aminci da kariya wa ahlihi kuma ya wa ɗan cikinsa aminci da kariya illa a halaka kuma ba cikin sai ta Allah ya halaka shi kowai kuma ya yi wani tsaki bai da iko ya iya aiwatar da abin da yake so aiwatar na mulu wa ja'alahu a hadi kashi kuma sai ka Allah ne da shi kari abin da ba wannan shine karshen wannan darasi da kuma abubuwan da ya kunta Allah ya saka mana da alkhairi sauran ba shi za mu ci gaban Allah sai mu sake Allah ya samu tsari

yake cewa abu riba mai nuna hanya da abaha mun ji cewa shi bawa ne na mace masanin hanya suka ba shi horo ko umarni da cewa ya zama mai nuna wa abraham hanya to su dama a lokacin ba wani tsari suke kai nagartacce ingantacce yardacce daga allah ba kuma ga shi yana bawa suka umarce shi a yana bawa ya aiwatar da umarni wannan ya sa aka masa wannan wato ukuba na tun alal duniya mutane suka fi da jifansa wanda kuma wani ya fuskanta na kasancewar da ya taimaka a shi ɗakin Allah Yi wannan ina iya zama wani daga ciki amma ɗabi'a ce ta ɗan adam ko yana bawa ko yana ɗa in ka zo da abin da yake ganin cewar ba daidai ba ne zuciyar za ta ba shi cewa wani abin ba daidai ba tun da bawa Allah nan da ita ho da dafa zai zo in yi gurin gurbo nan ai ya ya yar da gurin bautar ya samar da naka dan ya kishi kuma su ɗan togon nan ba su suka ce da wanda da cikin su da su kan ka je kai tashi ka ba ko to ya kuma zai yi wani zami da zai rushe musu gurin bauta da yana su shi ki karɓa kana ita mutuna ko wanda ya san wannan ko yana bawa ko yana ɗan kashe da shi ya zo ya shiga cikin wannan tawaga ai zai ji kai sai ce turjiya a ana samun kangararren bawa sai ta zai zama cikin kangararren bayi ba an gane ko shi da haka wannan shi sa shi ma goyon su da amincewarsa ita ba a tafi haka shi ne ina da kamar wato in yau iyaye gidansa wannan garin mai ruwa an ja aiki na gara za su tuka na zama kake ka. Ita magana ta yi ta yi wa kai. da san kai da kokarin ta ya za ka fita da suke da suke ciki kuma za ka cikin hakan ne biyar shi za ka kai ya fito maka da da inda za ka fuskanci jefar shaitan za ba shaitanin kuma yake tare da wanda ya kawo akwai abin da jana bayan da kuma zuwa an karanta da karatun tafi da yawa Duk da cewa a hadisin hirafa da Imamul-Bukhari ya rawaita cewa hirafa ya tambaye su abu su fiya suke shugabancin garin makka cewa a cikin iyayen annabi akwai mai kawo gane da inda akwai sai ku annabi muhammad da yake annabi ne ina so itaci kuma itar faɗo da mulkin iyayensa ne shi yasa ya tsoro da magana shi annabi ita ku za san aikin saboda babu shugabanci shi abu su ya ce a'a babu shugaba cikin iyayensa mai mulkin da wannan zai sa har idan ya ci shi a nagina na cewa mulkin shi a yadda yake so ya dawo da shi. Ita da zai haɗa wannan magana da karatun mu ne. Tunda Abu Abdulmutalib shi ne mai ba da kariya daga da ɗakin Allah an kira shi cewa an zo rufe na ɗaki ya ce kaza kaza. An fahimta ko? Kaka da kuma ba mai an ga tambayar da tambaya ce da tsaron da to abin da ya faru shi ne akwai bamba akwai na cikin gida su ɓangaren abin da ya shafi abin mutane suna kula da hajji abinci a a wannan suke amma jagoranci na maka gaba ba a hannun suke shi ƙarshe a zuci na a'a ba wani da wani ɗan na cikin gida wannan ba a nan gaba shi kai ne gaba mai mulkin da har wani za su nemi cewa su gaji mulkin da an fahimci da ne masu yawa ɗaki hidima ne amma ba masu jagorancin kowa da kowa amma wannan ɗan da ɗaki ya sa ake yin magana an fahimta ko kamar yanzu ne ba ne da limamin nan masallacin ba Da amma da zai rasa girma gona ya tafi a zuwa ne ya kuce don to to haka yake a irin wannan gurin ba da da ba da kulawa da shi da wani sauransu ya to suna shugabanci irin wannan da wanda Allah ya hukunta wannan amma in magana kuma da ce da kuma ƙarƙashin yanzu ne da yana yake ta ce yanzu a ɗan saurara ana ɗan tafiya shi ke mutu da mace ko ki ta ce yanzu Allah ya sa mu da wani yake ce ma malam mutum ne yake da mata fiye da ɗaya sai ta saka wacce take a ɗakinta

bisa ƙarƙashin mulkin ka kana iya sa wannan kana iya sa wannan shi kai kana ɗakin ka ba za ka ba za ka iya sa wancan wani abu taimaka? maka ma da sauran kashi kawai da cewa ita taki ina ka nan zaka je mata a samu matsalar rabuwa wanda ba ya ce mafita ba ƙarshen ka. sai na su shi ke nan bari ka basu da fushinta da kimin ta ɗin bari ka sa wasu da Allah ya hore wasu da kaga da ta za mu shige kenan wannan ta yi da ya karu kuma sai kuma sai an ganta to mai karan sai yanzu adalci da aiki na ba ta shi da ta kwanta da ta rubu ko, da aiki ne na da aiki ta rubu shi cikin cikin ba sai ta faɗa da ke da a haka ma zai ka ce shi da gaba dan da yana nan Allah ya samu da na cewa kaji mai mata ne da shi yake tsara ku kira da tambaya da yawa ya kamata ba an ba ta amsa ta garbar tsakarar farko kuma a nisa tunani a bayi amsa ta shi ya sa ta wani aiki ma'ana ya su biyan da za su sha'awa ta ke da kasa ita su Allah ya sa baki ta ta ko bukatar nan ba rubuwa da ne ba barin ta fita ita to in haka aka kuma yaya mai kwana ya fara ta kwananta sakamakon ta je da shi ta ji karɓar mai kwana ko wannan horo ya masa don haka dama Allah ya ba shi damar ikara fiye da ɗaya don kada ya je ya faɗa wa haɗari kuma idan da take da ranar tana duka yana wata shirku wannan rana take ita yanzu za ta shi a gaban da zaka shi ta shi a ƙasar mai sai Allah ya lauka masa zai shi ka shi da haka ne sai ka fita shi wannan za a ce ya yi rashin adalci ka aikar shi su rashin adalci shi ne ba a yi biyayya ba ina duk ya rike duk matar da mijin da ya su biyan bukatar sha'awa da ya tafi to za ka kwana da la'ikun Allah na cinye nasu za ka kwana Allah na cikin fushi da ita kaga da ka san ka kasance idan kai mutum ya sa'a wa doka Allah to ka san da wuce abu ne. in gina masa abu ne mai kai dalilai da yawa na shari'a su yi haka to shari'a tana baka alfarma in kana son tsarin tana rakan maka da ita in ka kokara kan tsarin daga cikin abin da zai ɗauki gwamnati da wannan fili mu'azin da zai da matsayin na limani da yake tsawaita karatu a kalla. har wani daga cikin wasu ainihin mamu ya fi tsaye ne sallah sai kama ya yi tafiyar kuma da yanzu ya ta yi ce a fashan da an sama ya mu'az yanzu ya mu'az ɗan a daga majama'a ne a shi ya mafaɗa haka a matsayinsa na jagora limani ya zama ana mafaɗa kuma an kira da fashan shi kuma wancan da iya da ake shi sallar da iya ce ba a gane ashe idan ba ka rike matsayin da da ba ba to ana yi ta kanka a wuce kai da daɗi haka kawai shi wancan ba ka ruwa haka ila manzo ka za ka mamakin gudanar da zai sun da awar sun fara cewa munafiki an kana ko su ba ce wannan kawai ba akwai abubuwa da yawa da in ka kasa shiga to abu da ka wuce abu ne sana ka tunda ita ki da kika tsawa su ba da Allah ya lafi suna da kwan ka ki kika fita me zai yi ba an kana ka rashin adalci a ce shi shi ne ya ki da ita na eh Cikin habasha nan kana zuci akwai wannan akwai kuma ta nan Afirka habasha ɗaya ce, Ethiopia, wacce muka sani. Jagoran da yake sarauta a garin Ethiopia, mulkin da ya yi ta iya girman da har yana da gwamna a Yaman. shi na zan maka ɗan farkon fara an fahimta ko to shi ne ya sa ka ji maganar sarkin habashi take da alaƙa da maganar yaman amma ba maganar cewar wasu akwai wata habashin a yaman bace akwai kuma wata habashin a ethiopia ta habashin da aka a habashin ne ya ce amma sun yi wani mulki da a lokacin har yan da wasu shi. Eh, da sun zai mu ita ce an ci ana yi a wata rabiul awa. ina ma tun kafin zuwan manzo akwai rabiul awwal ba da manzo ya zo aka sunan muharram safar rabiul awwal rabiul thani jimadar ila jimadar thaniya ba ina ma ta har aka ce rabin na moda a gani a ramadan kuma saboda rana a lokaci tana ƙaramin zafi a ramba shi ne wato rana ta zafi wato gari ya ɗau fili ya shi ka zo wato an sa ka za da su suke zuwa ramadan waɗanda ike zuwa a wannan lokaci duk kasance da aiki an gane ko muharram mutane yadda wato suke nashi alfarma da daraja ce ba ma a yaki a cikin su kamar da arzan basu. an gane sabar kuma suna canfa shi da abubuwa da suke kama da haka akwai da ma magana ba sabuwa ba su subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an shirya na illa da astaghfiruka wa atubu